To dangane da zagaye-zagaye wanda sabon gwamnan jihar Kano yake yi a gurare daban-daban wato Abba Kabir Yusuf. Yanzu yanzu dai Allah ya yi mai dira gurin matatar ruwa ta da kuma yin kasa da su a dangane da abubuwan da suke yi. Haka zalika kuma masu mu a yanzu yanzu muke samun rahoton cewa gwamna Abba Kabir Yusuf a jihar Kano ya ɗage dokan nan wanda aka ƙaƙabawa 'yan adaidaita sahu.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 ila kuma ku danna wani lakin muma, don domin ma ne ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma nemo rahotanni da haɗin su masu sauran mu a halin yanzu dai sai ku da zaman ku ɗab domin jin cikakkiyar rahoton da muke ɗauke da shi. gwamnan jihar kano wato abba kabir yusuf ya ayyana dokar ta ɓaci kan matsalar karancin ruwan famfo a jihar ta kano gwamnan ya bayar da wa'adin mako guda ga hukumar ruwa ta jihar kano da su miƙa bukatunsu tare da kuma kawo ƙarshen matsalar karancin ruwa da ake fama da shi a jihar abakabir yusuf ya bayyana haka ne a lokacin da ya ziyarci matatar kula da ruwa ta talawa da ke jihar kano ya ce wannan na daga cikin matakan da gwamnatinsa ta mayar da hankali wajen daƙile matsalar karancin ruwa a faɗin jihar a yayin ziyarar dai gwamnan ya nuna rashin jin daɗinsa kan yanayin da ya samu kayan aiki a matatar da kuma ruwan inda ya ce nan ba da jimawa ba batun karancin ruwan zai zama tarihi a jihar kano in allah ya yarda gwamnan ya ce gwamnatin jihar za ta ci ka alkawuran da ta ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe don haka ya buƙaci mazauna kano da su ba shi haɗin kai su kuma ƙara tashi da addu'a da yake karin haske ga gwamnan darakta a matatar ruwan na ta calawa wato saka bulawan ya bayyana cewa injinan bututun ruwa guda biyu ne kawai a cikin shida suke aiki inda za a kazalika da muka bibiyi gidan jaridan na aminiya ita kuma ta rawaito cewa a baya bayan nan mazauna jihar sun koka kan yadda matsalar karancin ruwa ke neman zama barazana a rayuwarsu idan za a iya tunawa batun karancin ruwa ruwan sha a jihar bai tsaya iya cikin kwarya Kano ba matsalar ta fantsama har zuwa karkara wanda da ya yi dai a ciki an zo ana ta ta tabar zata da kuma ganin cewa an yi dukkanin wani ƙoƙarin da za a yi a magance wannan abubuwa kazalika dai kuma abba kabir yusuf ya ce nan da mako ɗaya Sai dukkanin wasu abubuwan da su yi domin su tabbatar da cewa sun kawo wannan matsatsalu nasu in kuma ba haka ba in ya ƙara waiwaye su za a iya samun matsala To a gefe guda kuma yanzu yanzu nake samun rahoton cewa Abba Kabiru Yusuf din ya cire dokar karfe goma nan wanda inji Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kakaba yan Adesu a jihar Kano. ba su dama da su ci gaba da yin aikin su sannan kuma su yi aiki da gaskiya ka kuma su ce su ci gaba da yin abubuwan da ba su kamata ba a kan kwalta dai ba za ku manta ma a jiya abba Kabiru yusuf ya cire haraji akan dukkanin wayannan masu kana'in sana'o'i da ake kakaba musu haraji a cikin kasuwanni inda ya kira hakan da rashin adalci ga masu karamin jari a kuma ya ce dukkaninsu yanzu kowa ya ci gaba da yin kasuwarsa ba da ya ci gaba da bada wannan haraji ba sai dai an ce dukkaninsu wanda kawai masu kananun jari su ne wanda aka ce ba su dinga biya ba amma ba a tantance su waye ba za su dinga biyan wannan haraji ba domin kawai da an ce masu kananun jari wanda jarin su bai wuce dubu talatin ba. To masu sauraron mu anan ne muka mu karshe wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah muna neman ku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa. ma kan ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a koda yaushe da zaran mun ɗaura su. Ila kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma kan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma nemo rahotanni da dumadumin su. masu mu a yanzu za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku wanda dai mun kama kwa rahoton cewa injiniya abba kabir yusuf ya dira ta ruwa a talawa inda ya musu kaca-kaca ta da kuma ba su mako guda a kan cewa su kawo dukkanin wasu bukatunsu in ko baka ba kowanne su zai na kudar sa, a kazalika kuma mun kawo muku rahoton cewa an janye tallafin an janye wannan doka wadda aka ba yan adai sauta karfe goma dare masu mu kashe wani irin fata kuwa abba kabir yusuf mun gode.